muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu. Sa'an nan muna yi mana barka da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu imami ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala inda muke karatu cikin littafin sharhul usul talata na fadilatu shaykh muhammad bin salih bin usaimin rahimahullahu ta'ala a zaman da ta gabata muna inda malam yake bayyana mana dalilai da suke tabbatar da cewa lallai akwai Allah. Muna inda malai ba da misali da mu'jizozi da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabawansa. Mun yi bayanin a takaice da maluma suka ce ba nan mu'jiza kamar da wasu maluma suke faɗa cewa duk abin da bai faru ta fuskan kalubale ba ga annabi wasu suke cewa ba mu'jiza ba ce wasu kuma suna ganin cewa har da wannan din mu'jiza ne in har annabi annabi yayi wani aiki wanda ya saba ma al'ada kuma ah, to wannan ana kiransa mu'jiza to mun ya man karanta inda malai ba da misali da annabi Musa alaihi salam da misali na biyu sai ba da annabi Isa alaihi salatu wassalam sai misali na uku malai cewa misalun salis li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam حين طلبت منه قريش حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسوله ونصرا لهم تدل دلالة قاطعة ala wujudihi ta'ala mala yace misali na uku a cikin misalai da mala yake bayarwa na mu'jizozi da Allah madaukakin sarki yake aiko annabawansa da shi da manzanninsa waɗanda suke tabbatar da cewa lallai akwai Allah yace misali na uku shine wanda ya bada misalin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace hina talabat minhu quraishun aya yace lokacin da quraishawa suka nima daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da nuna musu wata aya aya da za ta sa su yi imani wannan al'ada ce dama ta waɗanda ba su yi imani da Allah ba ƙoƙarin kalubalantar manzanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko su zuwa gare su, sai su kalubalance su da su bukaci wasu abubuwa a gurinsu waɗanda wasu abubuwan sun saɓa ma al'ada, kamar a hankalce za a ce ba zai yiwu ba. Kuma shi tsarin Allah maɗaukakin sarki, shi ne shi Allah maɗaukakin sarki ba a ba a yi masa dole ba ka ba Allah sharaɗi ka ce ma Allah ni ba zan yi kaza ba sai ka mun kaza kuma wai dan wannan abin da ka faɗa shi yayi ne zai sa Allah ya maka a'a shi yasa in ka karanta Qur'ani za ga abubuwa da yawa da kafaran Qurayshawa suka nema daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi musu suke nuna cewa in bai musu wannan ba kamar ba za su yi imani ba ga abubuwa da yawa in ka karanta misali cikin suratul isra tun daga aya ta casa'in har zuwa aya ta shida ko sama da haka za ga abubuwan da kafiran shawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wa da ya musu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙi ba Allah ya ƙi saboda ba zai iya yi ba ta'ala an zalika uluwan kariya amma ya ƙi ne saboda shi Allah maɗaukakin sarki yana abun da ya so ne a lokacin da ya so tun daga wa qalu nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا kaga kaga duk wannan abubuwan da suka nema abubuwa ne da yawa amma Allah madaukakin sarki sai yi sai ce kul subhana rabbi hal illa basharan rasula a ƙarshe sai Allah madaukakin sarki yake cewa qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula to kaga wannan yake nuna cewa abubuwan da mushirikai suka nima a wajen manzanni kuma Allah ya musu ba wai neman ba ce suka tilasta Allah ya yi a Allah ya ga daman ya yi ne an fahimta ku tunda akwai abubuwan da ba su kai wannan ba da an neman kuma Allah ya ƙi mafhum yawwa to shine malai ba da misali da lokacin da Qurayshawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya musu ya nuna musu wata aya fa ashara malai ce fa ashara ila al-qamari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuni zuwa ga wata fanfalaqa firqataini yace sai watan ta tsage ta rabu gida biyu wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahih bukhari wanda ya nuna haka cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawa sun nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya nuna musu wata aya kuma ayan da ya nuna musu ita ce tsagewan wata wata ta tsage biyu ta rabe biyu a tsakiya fara'ahun nan kuma dukkan mutane kowa ya gani duk wanda yake rayuwa a gurin ko a zamanin ya gani qara'ahun nas bale ce wa fi zalika qawluhu ta'ala yace da wannan nema ma fadin Allah madaukakin sarki tarabati sa'atu wa al qamar Allah yace al-qiyama ta kusa al-qiyama ta kusa wa al qamar gashi ma har wata ya tsagi har wata ya ya tsaki. amma wannan da aka nuna musu ya sa sun yi imani bai sa sun yi imani Allah ce wa in yaro ayatan Allah ce duk lokacin da suka ga wata aya yu'ridu sai su juya baya wa yaqulu sihrun mustamir sai ce wannan wani sihiri ne kawai wanda aka saba kaga wannan maluma suka ce a ah, kaga wannan yake nuna maka lallai manzannin Allah madaukakin sarki suna sun zo ne su tabbatar da cewa lallai akwai wanda ya aiko su to da abubuwan da tsake ce su yin kuma a ga sun yin za ga abubuwa ne waɗanda ordinarily mutum ba zai iya yi ba ordinarily za ga mutum mutum ba zai iya yi an fahimta ku isa in kana karanta mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ga wasu abubuwan waɗanda ba wannan ba waɗanda suke nuna gaskiyar annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suke ƙara tabbatar da cewa lallai shi manzan Allah ne a Dr. Muhammad Sani Umar Musa a cikin littafin Nabiyyar Rahma ya buyi babi ya sa masa suna min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallam min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallam ce daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ko abubuwa da dama da suka faru waɗanda suke tabbatar da mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine alqur'ani mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi sallam na farko shine me shine alqur'ani saboda babu abin da laraba suke gadara da shi kamar iya magana da sarrafa zanci mafhum sai Allah madaukakin sarki sai sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da alqur'ani kuma saboda ya tabbatar da mu'jiza ce sai ya sanya wannan manzon ya zama baya rubutu kuma in an rubuta baya karantawa ya zama nabi ne ummi an fahimta ku sai zama nabi ne kuma ummi shi baya rubutu kuma baya karatu amma sai zo da abinda masu rubutu da karatun kuma ba sa iyawa an fahimta ku shi yasa suka rinka maganganu wasu ce sihiri ne wasu ce wani aljani ne ke koya masa wasu ce a ah, wani mutum ne inda ma yu'allimuhu bashar wasu ma su ce a ah, ba ma larabci bane qur'ani yasa Allah ya kalubace su ce a ah, ajamiyyun wa arabi ya za annabin ya zama balarabe kuma sakon annabin ya zama yare daban wanda ba larabci ba an fahimta ku wasu ma su ce ba larabci bane wani yare ne daban alqur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ya ja layi yace kullu in ijtama'at al-insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah madaukakin sarki ce ka fada musu la in ijtama'at al-insu wal jinn inda mutane da aljannu za su taru su yi haɗaka duka mutane su zo aljannu gaba ɗaya su zo a yi haɗaka duk wani mai fasaha da iya magana zo su taru ala an ya'tu bi mithli hada alquran haduwan makasudin haduwan kawai shine wai dan su zo da irin wannan Alƙur'ani. ita ce manufar haduwan Allah madaukakin sarki ce la na bi mithli ba za su taɓa iya zuwa da irin kwatankwacin alqur'ani walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da sashi zai zama mai taimakon sashi ko da wannan zai kawo wani part wancan ya kawo wani part wancan ya kawo wani part a har hada Allah ce ba za su taɓa zuwa da kwatankwacin alkur'ani kaga alkur'ani mu'jiza ce yasa babban malamin tafsiri ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake tafsirin alif lam mim na farkon suratul baqara ya hakaito maganganun malamai akan makasuri manufa da ta sa Allah madaukakin sarki yake bude wasu suraye da huruf al-muqatta'a wasu surori sai ga an bude wani da hamim wani da harafi da kaman qaf kaman sad ko wani da harafi biyu kaman hamim kaman taha ko wani da harafi uku kaman alif lam mim wani hudu kaman alif lam mim sad wani biyar kaf ha ya ayyun sad alif lam mim da sauransu suka ce to me take manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya bude surorin alkur'ani da irin waɗannan harufa malam ibn kathir rahimahullah ya rawaito ya hakaito daga daga daga babban malaminsa ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da wasu malamai suke faɗin cewa manufar ita ce ƙur'anin ta sauku su larabawan suna gadara da iya magana amma ko ba su iya kawo kwatankwacin alƙur'anin suka ce Allah madaukakin sarki sai ya buɗe surorin da waɗannan harufa ya nuna musu cewa fa ba fa wasu harufa bane sababbi aka rubuta Qur'anin da su a wannan huruful hijaiyyan nan abin shi da kuka san su da su kuke hadawa ku yi rubutu ku yi magana da su ne din muka yi Qur'ani suka ce shi yasa za ka ga duk inda mafi yawa duk inda Allah madaukakin sarki ya buɗe a sura da irin wannan to za ga ayat da za ta biyo bayan da za ga tana magana ne akan alqur'ani kaga na farkon suratul baqara alif lam mim kace ce me zalikal kitabu la raiba fi ko kaga suratul ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba an fahimta ko to haka in ka bibiye su za ga irin suka ce shi za ga in aka faɗi huruful muqatta'a din za ga abin da zai biyo baya za ga magana ce akan alqur'ani so da tabbatar maka cewa ana kalubalantar su ne su ma su hada su yi irin alqur'ani an fahimta ku to kaga wannan yake nuna maka cewa lallai alqur'ani mu'jiza ce babba mu'jiza ce babba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yasa Allah madaukakin sarki ya yanke ya yanke yace fa in kun wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah madaukakin sarki ya ce wa in kuntum fi raibin in dai har kun kasance kuna shakka kuna cikin kokonto akan abin muka saukar ma bawan wane kenan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fa'tu bi suratin min misli to ku zo da wata sura kwatankwacin na alqur'ani kowace irin sura ko da sura mai aya biyu ne kaga to bi suratin na kira ku kowace sura ko da tsayin ta kaman tsayin wal asr ne ko inna bainaka ko wani mai kama da haka wada'u shuhada'akum min dunillah kuma ku zo da wasu shaidu shi wanda za su yi muku shaida wanda ba Allah ba da zai nuna cewa wannan abin yayi kama da na Qur'ani in kuntum sadiqin in har da gaske kuna da gaske ne cewa kuna da kokonto a kai Allah ya ce fa illam taf'alu in ba ku yi ba to walan taf'alu har abada ba za ku iya har abada ba za ku iya to in dai ba iya ba lokacin da masu fasahan gaske suke nan kaga yanzu ne min babu aula ba za a ne ba ba za a iya fa illam taf'alu walan taf'alu Allah ya ce fattaqun laki wa quduha an-nas wal to kuma ku ji tsoron wutan nan wadda makamashin wutan shine mutane da wa da duwatsu uiddat lil kafirin an tanadi wannan wutan ne dan dan waɗanda suka kafurce ma Allah madaukakin sarki ya kawo na farko kenan daga cikin mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani yace mu'jiza ta biyu shine nutqul jamadat wal hayawanat la yadda zaka ga abubuwan da jamadat abubuwan da ba sa motsi kaman dutse da makamancinsu kuma su rinka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana su rinka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana da dabbobi ma su rinka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana akwai hadisin da cikin sahih muslim hadisin Jabir bin Samura radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath inni la'arifuhu al'an manzo Allah sallallahu alaihi ce ni din nan wallahi na san wani dutse a maka wadda wannan dutsen ya kasance na mun sallama tun kafin a aiko ni zuwa manzo in dai har zan zo wucewa a wajen wannan dutsen so to dutsen sai ya mun sallama ko manzo Allah sallallahu alaihi ce inni la'arifuhu al'an yace yanzu haka na san dutsen mana in zan je zan nuna dutsen na san inda dutsen yake to ko annabi fara kaman mu yadda ko haka bane kaga wannan shi ma yake nuna cewa lallai ba ba ordinary mutane bane ko ba ordinary mutane bane shi ya san dutse da ke yi masa ke yi masa sallama haka ka kasar wannan taguwar hadisin Imam Ahmad daga Abdullahi bin Ja'far radiyallahu ta'ala anhu wa arda yake cewa wata taguwa da ta zo ta sunkuya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bata attention ya bata full attention ta gama abin da za ta yi tana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina me wannan taguwar yace gani yace ta kau karanka kana dora mata aikin da ya fi karfin sallallahu alaihi haka wannan yake nuna cewa ba ordinary mutane ba to haka duk waɗannan mu'jizat ne da Allah madaukakin sarki yake bawa manzanninsa da annabawansa to me yasa sai malaki cewa fa Hadihil al-ayat yace irin waɗannan ayoyi allati yajriha Allah ta'ala wadda Allah madaukakin sarki ke fitirar da su yace yana bi rasu ta'ayidan li rasuli ko ta'ayidan li Allah madaukakin sarki yana yana da su ne saboda ya ƙarfafa manzanninsa ya ƙarfafa su su ƙara samun ƙarfin gwiwan wajen isar da sakon Allah Maɗaukakin sarki yake wa nasran lahum da kuma Allah Allah madaukakin sarki yana amfani da su wajen ya taimaki annabawansa da manzanninsa yace to waɗannan ayoyin ta dullu tana nuni dalili ne dalalatan qati'a dalili ne yankakkiya wadda babu shakka a ciki ala wujudihi ta'ala dake tabbatar da cewa lallai akwai Allah dake tabbatar da cewa lallai akwai Allah madaukakin sarki tunda kowa ya yadda wannan abin da aka yi mutum bai isa yayi ba mafhum mutum bai isa bai isa yi ba to kaga akwai wanda yi kuma ba kuma kowa da cewa babu wani abun da kawai za a kawai zai yi kai shi ba wa abu mai yin kai shi ko ba ka ba tunda babu ai zai yin wani abu dole an yi shi kuma ba zai yi a tashi ko a ganshi shi fatafa ba ko a ganshi? Ko ko gashi nan kamar yadda malai ba da misali a baya ko ya ba da misali a baya a same ka a same ka a nuna maka wata gida babba ga lambuna ga koguna ga kayan jin daɗi bene komai da komai sai a ce maka to kaga girman gidan nan da duk lambuna nan da duk gonakin nan da komai da komai ka ce eh ce to kawai yin kan shi komai a zane muka ga wannan blok din ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga lambun ya zo ya je da kanshi ruwa ya zo ya fara bi kaga inda kana ganin girman mutum to shine sai ka sa kai a kasa ka juya kawai ko ba ka bane amma wani za sai ka zage shi wani ma sai ka mare shi ko ba ka bane ko kuma ya ce maka kawai an tashi ne jiya da daddare mun kwanta lafiya muna tashi da safe ko sai muka gaishe ko ya faru ne haka ce kaga ba zai yi ba to wannan abu ɗaya kenan a duniyan to ya ka kuma zai baka ya ce duniyan ma gaba ɗaya a ce ba ta yi kanta ne kaga hankali ba zai ba zai ɗauka ba Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga abu na farko kenan da yake tabbata yake da yake koshi aka ce ka imani da Allah to abu na farko kenan shine ka yadda cewa akwai Allah malai ce asani abu na biyu da in aka ce kai yi imani da Allah yake nuni zuwa gare shi yace al-imanu bi rububiyyati shine kai imani da rububiyyan Allah kai imani da cewa lallai Allah madaukakin sarki shine ar-rabb malaki ai bi annahu wahdahu rabb la sharika lahu wala mu'in yace ka yadda cewa lallai shi shi kadai ne ubangiji bai da abokin tarayya kuma bai da mataimaki shi kadai ne ba wanda ya yi tarayya da shi ko babu wanda ya taimake shi to menene ma'anar rabbu yace war rabbu man lahu al-khalq wal mulk wal amr yakin aka ce ar shi ne wanda halitta ta sace mulki mallaka ta sace sannan al'amura gaba da su mana ta shine ar-rabbu yace fala khaliqa illa Allah ma'anan kai imani da rububiyar Allah shine kai da cewa babu wani mai halitta sai Allah madaukakin sarki wala malika illa hu kuma babu wani mamallaki in ba shi ba duk abin da kake gani da abin da baka taba gani ba da abin da ka taba jin labari da abin da baka taba jin labari ba in dai har yana nan to ka yadda cewa babu wanda ya mallaki wannan tsewa sai Allah madau yace wala amra illa lahu duk wani al'amari na babu wani al'amari wanda ba na Allah ba yake qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ala al khalqu wal amr Allah yake ku saurara al khalqu halitta ta sace Allah madaukakin sarki shi kadai wal amru al'amura gaba ɗaya ta sace Allah madaukakin sarki shi kadai mun mun sha bayani tun a lita al-ubudiyya ko malam yayi malam ibnu taymiya yayi mana bayanin me makasudin da yasa aka fara gabatar da lahu kafin al-khalq wal amru ko yake a ka'idan ka'idan larabci shine aka yi ta'khir ma haqquhu التقديم هو تقديم ما حقه التعقيد تفيد التحصيل ko in aka gabatar da abin da haƙƙinsa shine jinkirtarwa to yana nuna cewa babu wani in ba shi ba saboda a larabci larabci za a iya ce alhalku wal amru lahu mafhum za a iya ce alhalku wal amru lahu za a iya faɗan haka kama ka ce alhalku wal amru lahu to za a iya samun asaf za a iya ce wa fulan za a iya ce kuma wa wani da amma gabatar da lahu da ya zo farko to babu inda za kuma a zo da wawun na daga wani a gaba a larauci Wannan larauci ma bai yi ba bare laraucin qur'ani an fahimta ko yana na cewa in ba shi ba Allah to babu wani an fahimta ko yawwa yake cewa wa qala yake Allah madaukakin sarki ya sake cewa zalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين tad'una min dunihi ma yamlikuna min قطمير Allah madaukakin sarki ce zalikumullahu rabbukum wadda aka gama bayanin a kansa a baya din nan sort of fasil ku, akwai magana da ya zo kafin kafin wannan to wadda aka gama faɗan aikin sannan a baya to shine fa Allah ubangijin lahul mulk gaba ɗaya mulki ta sace kaga shi ma da zai magana mulki ta ka fara gabatar mi lahu kafin mi al mulk sai da nuna maka cewa shi kaɗai ne duk wani wanda ka gan shi da mulki an ba shi aro ne shi yasa yana da expiry date aiko sai yasa a ce sarki na kaza ko ba haka bane a gano cewa kafin shi an yi wani kenan ko ba haka bane kuma bayan shi za a yi wani shi yasa ma shi ɗan aka kirga mishi nashi saboda in shi na goma ne kaga wata rana za a samu na goma sha ɗaya an fahimta ku shi yasa Allah madaukakin sarki shi kare lahul la zalikum Allahu rabbukum lahul mulk Allah ce walladina tad'una min duni yace duk wanda ake kira wadda ba Allah ba madaukakin sarki wadda ba Allah ba madaukakin sarki duk wani wanda mutum zai kira zai bauta wanda ba Allah ba to fa ma yamlikuna min qismis to fa ba abinda suka mallaka koda da qismir malama suka ce qismir shine kaman in ka in ka in ka bara dabino in ka bara dabino ba a jikin kwallon dabino za a ga wani abu kaman riga fari ba da ya rufe jikin kwallon dabino suka ce shine kitmis to daidai da wannan farin abu to duk wani wanda ba Allah ba bai iya mallakan wannan ruwa misali ko da Allah madaukakin sarki kaga ai ordinarily ba bane mai amfani wani ma baya cin wannan ko da bata manne a jikin dabinon wani sai ya sa hannu a jikin dabinon ya cire yayar ko ba haka bane kaga abu ne wanda bai da wani amfani amma ko da shi Allah madaukakin sarki ce babu wani wanda ya mallaka shi din ma nawa ne kenan na Allah والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير kaga wannan yake tabbatar da lalle Allah madaukakin sarki shi ne ar-rabb sai maliki cewa walam ya'lam anna ahadan min al-khalqi ankara rububiyyati Allah subhanahu wa ta'ala yace ba ba taba sani ba a ce ga wani mutum daya daga cikin halittun Allah wanda ya inkarin cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta gaba da al'ummomin baya ba taba samu ba sai daga baya baya an fahimta ku sai daga baya baya. amma duk mushrikan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta fada da su ya ta yaki ya ta yakan su da sauransu dukkan su babu wanda yake inkari babu wanda bai da cewa Allah ne mai halitta duk sun yadda babu wani mai inkari yace illa an yakuna mukabiran ghayra mu'taqidi ghayra mu'taqidin bima yaqul yace in dai zaka ga mutum yayi inkari ya ce shi bai yadda Allah shi ne mai halitta ba to sai dai hakan dan girman kai amma abin da yake yin a zuciyansa a zuciyansa tana karyata abin da yake a zuciyan zuciyan tana karyata mai abin da yake ce kama hasala min fir'aun ce kama yadda ya faru da fir'auna hina qala da komihi lokacin da ya faɗa wa mutanen sai ce ana rabbukumul a'ala. fir'auna ya ce wa mutanen sa ni ne Ubangiji al'a'la mafi girma mana tunda in ma akwai wani Allah wanda ba ni ba to ni ne a sama ina saman shi shine mana ana rabbukum al'ala ki kaga haka fir'auna ya faɗa har ya sake cewa wa qali ya sake cewa ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ya ku almala yan fadakin yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ban san muku wani abun bauta ba kuma bayana ni ban sani ni ban san muku wani abun bauta ba kuma baya ma alimtu lakum min ilahin ghayr kaga wannan duka fir'auna ya faɗa ko amma abin da ya faɗan nan har a zuciyar shi ya yi da haka ne to da ai shi ya san ba shi halitta kan shi ba ko an haife shi ne kuma ya da yana da iyaye ko shi yasa mala yace lakin zalika laysa an aqidati yace duk abin da fir'auna ya faɗan nan ba daga zuciyar da fitowa ga faɗi ba daga zuciyar da to me yasa yake ba daga zuciya ta fito ce qala Allah ta'ala ai Allah madaukakin sarki ya faɗa ya mayar ma ya faɗi halin da shi fir'aunan da sa suke ciki Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce wajahadu biha suna jayayya da ita suna jayayya da gaskiyan cewa babu mai halitta sai Allah sun iyadda suna musu amma wastaiqanatha anfusuhum amma zuciyansu tana tabbatarwa tana ce abin da ake faɗin nan ba gaskiya ne zuciyansu tana tana samun yaƙini tana yadda amma bakunansu da aikinsu yana mai yana karyatawa to me yasa zuciyar ta sa ma aiki sai Allah ya ce zulman wa uluwa to da tsaban zalunci kuma da tsaban dagawa da girman kai irin ba sa so su ce mun yarda mafo to da kana ce sun yi ne sun kasa kamar abin da ya faru da Abu Talib ko ba haka bane kamar abin da ya faru da Abu Talib daga Abu Talib ai ya so ya musulunta ku amma me yana shi musulunta an ce mishi kai shiga addinin yara zaka bar addinin iyaye da kakanni atarghabu an millati Abdul Muttalib don zaka bar zaka bar hanyar kakannin su Abdul Muttalib zaka bari abinda yara suka zo da shi kwanan nan shi zaka bi kaga wastaiqanatha yasa ko shi fir'auna ai da yazo mutuwa ai ya tabbata da ku. hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin dalla kimi al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-muslimin kaga da yazo mutuwa yace amantu na imani annahu la ilaha cewa babu abun bauta bisa cancanta illa alladhi sai dai wannan alladhi amanat bihi banu isra'il banu makka ce a wannan maganan da fir'auna yayi ma akwai girman kai a wannan kalmar ma ya ƙara tabbatar da girman kai in yace amantu annahu la ilaha illa allah kaga ya mika wuya gaba ɗaya kenan amma yace alladhi amanat bihi banu wasu za su dauka har yanzu shi yana nufin shi kenan tunda ya ce na yi imani lallai ba wa mota da gaskiya sai wannan da banu isra'ila suka yi imani shi to kaga banu isra'ila wasu sun yadda da nan musa wasu kuma sun yadda da wa da Allah irin ya shofantar da kwalkwalon mutane kar sai a ce ya kasar nan har fa ya zo mutuwa amma duk da haka da ya sha sha ya ce kai wa ana minal muslimi na mi kauya Allah ya ce al'ara sai yanzu sai yanzu wa qad ya'faita qablu alhali ka tun a baya ka ta sabo ka ta kin kunnun uwar shegu ka ce kai mai kunnin kashi ne Ko kunta min al musiri kuma ka zama daga cikin mabarnata an fahimta ku kaga wannan yake nuna cewa ashe abinda yake fada a bayan shi ma ya cewa menene ƙarya ne an fahimta ku kaga wajahadu biha wastayqanata anfusuhum zulman wa uluwa shine wanda yake kara tabbatar to kaga wanda yake nuna cewa babu wani wanda wanda zai yaki zai yaki ya ce bai yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai halitta ba daidai mutum ya faɗi hakan don girman kai don ɗagawa ko wani abu mai kama da haka Mali ce wa qala musa li fir'auna ma haka Allah an yace haka kuma ka duba abinda annai Musa alaihi salam ya faɗa ma fir'auna ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya hakaito a cikin suratul isra' Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annai Musa ke ma Fir'auna lafadi alimta ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا يتي لقد علمت يتي تبت حقيقة والله كي كاسني كي فرعون إنجوا أني موسى عليه kaga har sai da ya rantsuwa kuma ya tabbatar na ga cewa annabi Musa ya san cewa Fir'auna ma ya san cewa ƙarya yake sai ce laqad tabbas haqiqa alimta ka sani ma anzala haula babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da kake gani kirikiri a gurin kai na kai ka sani illa rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da gaske kuma ya saukar da su ne basa'ir idan su zama ayoyi su zama abun wa'azi so da ka gani kai kai imani ayoyi ne abun wa'azi ne kai ka sani yace wa inni kuma ni dinnan nan tabbas hakika la azunnu ina da yaƙinin cewa kai din nan ya fir'auna makura kai ka riga ka halaka ne kawai kai halakakke ne kaga maganin annabi Musa kaga ya tabbatar da cewa kin da fir'auna ya yaki ne dan me dan girman kai kaga sai da ya tabbatar laqad alim ko sannan wa inni la azunnuk wa inni la azunnuk ya fir'aun masbura to kaga wanda yake ƙara nuna mana cewa lallai babu wadda zai zai ki ya bai yadda da rububiyan Allah ba maɗaukacin sarki sai dai mutum ya yi hakan don girman kai don ɗagawa ko na mai kama da haka sai maliki cewa Lahada, hada kana mushrikuna yukrifuna bi rububiyyati Allah ta'ala yace da wannan nema mushrikai su kansu mushrikai maka waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa da su suna sun yadda suna ƙara tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki shine mai huta ma ishrakihim bihi bihi duk da shirkan da suke yi ma Allah madaukakin sarki bil uluhiyya a wajen ibauta a wajen ibada amma sun yadda cewa shine mai halitta suna shirka ga Allah ne wajen ibada amma wajen yadda da wane ne yake halitta su ma sun yadda cewa Allah ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fara a cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki yace kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ألا madaukakin sarki ya faɗa فلا cikin sautin mu'minun yace kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad ka tambaye su limanil abdu wa man fiha wai da ƙasa da duk wani abu da ke cikin ƙasan na waye in kuntum ta'lamun in dai har kun sani kuwa mu labari wane ne ya mallaki ƙasa da abin da ke cikin ƙasa Allah madaukakin sarki sai sai ya kuluna billah Allah ce in ka tambaye su amsar da za su baka shine za su taimaka na Allah ne haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa su za su ce na wane ne na Allah sai Allah ke kulka ce musu afala tadakkaru to shin ba za ku yi tunani ba kwakwalwanku ba zai aiki ba tunda kun yadda na Allah ne to bauta ma ku bauta mishi kadai mana tunda kun yadda waɗannan abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba ba su suka halitti sama da ƙasa ba ba su ne masu abin da ke tsakanin sama da ƙasan ba to me yasa ba za ku bauta wa Allah shi kadai ba Allah ya ce ka sake tambayin su kul man rabbus samawati sab'i wa Rabbu arshil azim ku tambayin su ka tambaye su wane ne ubangijin sammai guda bakwai wane ne ubangijin al'arshi mai girma ka tambaye su Allah ya ce har ila yau in ka tambaye su sai ya kuluna lillah za su taimaka na Allah Kul to ka ce musu mana afala tattakun ba za ku ji tsoron wannan Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ku zo ku bauta wa Allah shi kadai ba ba za ku yaka ba yalla madaukakin sarki ce ka sake tambayan su kul man bi yadihi malakutu kulli shay ku ta tambaye su wane ne mulkin komai da komai mallakan komai da komai yake hannunsa wane ne wa huwa yujiru wala yujaru alai kuma shine wanda yake tsirkarwa shi ake fakewa zuwa gare shi amma shi kuma ya neman taimakon kowa ba ya sakewa a wajen kowa wani ne wannan in kuntum ta'lamun in dai har kun sani Allah ce sayaquluna lillah rasul Allah ne Allah ce kul to ka tambaye su fa anna tusharu to ina ne hankalin ku ya tafi me yasa kuka bari ake yaudaran ku me yasa kuka bari ake muku wasa da kwakwalwa ake musu wasa ake muku wasa da hankali shi yasa ma za ka ga hatta su din ai sun faɗi me yasa suke bautan suke bautan gumaka aiko sun faɗa suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ilan ba. su ma sun tabbatar sun yadda cewa gumakan da suke bautan nan ai ba su ba ne, allolin a'a suna bautan su ne suka ce ba muna bautan su ne don komai face sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah ashe sun yadda akwai wa akwai Allah ke su a tunaninsu wasu suna da datti suna da kazanta da bai kamata su kira Allah da rasu. ba ya kamata a samu wasifa tsakaninsu da Allah a samu wani wanda shi ba ya sabo to sun suka faɗa ma wannan sai shi wannan sai ya faɗa ma Allah su wai a tunaninsu a wautansu abin da suke yi shi ma laike wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin sautin zukhruf Allah madaukakin sarki yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim Allah madaukakin sarki ce inda za ka tambaye su ka ce musu ga tambaya man khalaqa as-samawati wal ard wai wane ne ya halitta sammai da ƙasa da ƙasa gaba ɗaya wa ya halitta Allah ce la yaqulun Allah ce wallahi ga abin da za su ce me za su ce za su ce khalaqahunna azizul ali za su ce wanda ya halitti sammai bakwai da kasai ba kowa bane illa Allah maɗaukakin sarki al-alim masani za su tabbatar da haka za su tabbatar da haka to me yasa ba za su bauta wa shi Allah ha Allah maɗaukakin mala ce wa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya sake fara har ila yau a cikin suratul zukhruf Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufaku Allah yace inda zaka tambaye su wane ne ya halice ku ku dinnan wa ya halice ku Allah yake la yaqulunna Allah yace wallahi za su Allah ne sai Allah ne ya halice mu Allah yace to fa anna tufaku to me yasa kuka bari ake kautar da ku me yasa ka kauce ma gaskiya ko ka kama ƙarya ko ka kama shaci faɗi sai malik ya ce wa amrun rabb subhanahu shamilun lil amri al kauni wa shar'i yake fadin Allah ala lahu al khalq wal amr yake ya hada dukkan umarnin Allah madaukakin sarki al kauni da al shar'i akwai umarnin Allah al kauni akwai umarnin Allah mi al shar'i duka mun yi wannan bayanin a baya ko tun a karatun al kaga sallah azumi zakka kaga wannan amri a shar'i ko amma ka ji yunwa ka ci abinci fa shi ma umarnin Allah ne amma me alkauni an fahimta ko to duka na Allah yace fa kama annahu mudabbirul kaun alqadi fihi bima yuri yace kamar yadda Allah madaukakin sarki shine mai yin abin da ya ga dama mai jujjuya duniyan gaba daya kuma shine mai hukunci a duniyan da abin da yake so hasba ma taqtabi hikmatuhu gwargwadon abin da hikiman Allah maɗaukakin sarki ya kusa yace fa huwa kadhalika al-hakim fihi fi shar'i ibadat wa ahkam al-mu'amalat hazza ma tastati hikmatu to kuma hakan ne Allah maɗaukakin sarki shine mai hukunci a duniyan akan abin da ya shafi shari'a da shafi ibadu da hukunce-hukunce na mu'amala gwargwadon abin da hikiman Allah maɗaukakin sarki ta kunsa yake faman ittakhadha ma'a ta'ala مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان yace duk wanda ya riki wani tare da Allah maɗaukakin sarki ya zama shine mai shar'anta masa a al'amarin da suka shafi na ibada kuma ya zama shine mai mishi hukunci a al'amura da suka shafi mu'amalansa to duk wanda ya haka to tabbas haƙiƙa ya yi shirka ga Allah maɗaukakin sarki kuma imaninsa bai tabbata ba bai gaskata ba an fahimta ku kaga abu na biyu kenan da ake bukata a wajen mutum in aka ce in mutum ya ce ya yi imani da Allah kaga malaki abu na farko shine ya yarda da me da cewa akwai Allah abu na biyu ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki shine mai ikon yin komai a rayuwansa alkauni da me da ashiri Allah madaukakin sarki ya samu dace da kun Allah za mu dasa aya a nan in Allah madaukakin sarki ya ba mu rai zuwa zama ta gaba sai mu tashi inda mali yake magana akan abu na uku da ya shafi imani da Allah shine al-imanu bi uluhiyyatihi subhanahu wa ta'ala abun da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abun da ya zama kuskure saboda a karancin ilimi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yake mana ya shafe shakwakwalan masu sauraro ya hana su aiki da wannan kuskuren Allah madaukakin sarki muke roko da ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam